kana kyautar mutum? Bari in miki ware hanyar da za gane. Ma'ana, mai liman ya ainihin bani kyauta ta ‘yarsa ainihin in nemi aurenta. Na shiga uku. Aure kuma? Wai kai malam baka kallon halin da kake ciki? Yaushe ka fita daga wannan musibar ta rayuwa da ka shiga akan auren? To me kuma ya dame ki? Naga kina an sa da kyar. Malam ne abin ka ne ya ishe ni wallahi ka sa kaina sai ciwo yake. Ka ce hui, ka ce hu, ka ce haba. Yana da ita yin takamacin kwan makauniya. Ya ki ci, ki cin yawa ya kukan uwa. Da ne miki magana kawai shine sai kanki ya kama ciwo. To, to, hanne hausa sun ce rana ba ta ƙarya jiya ga yadda muka yi da ke yarinyar nan na yi mata miji na zo na gaya miki kika zo magana ki te karo da tawa kika ce ai miji ya zo waye waye waye mutu waye farko na haƙura na ƙyale ki dan na san ƙarya dole sai ta ƙare kika ce a bari sai yau to ga yau bai zo ba me abin yi ai malam yaron nan tun da kaga bai zo ba akwai wani abu na fa gaya maka yaron nan ba a ƙasar nan yake zaune ba a wata ƙasa yake dirarsa kenan a ƙasar nan aka ce aga halin da ake ciki na gaya maka ya taho yace ba za a yi ba shi ba in ka haƙura sai zo ƙarshen ta wannan rubutu da yara suka yi masa a mota shi ya tafi ya je a gyara ka san abin ka da an taɓa dukiya ai haƙuri man zai zo sai ka ce neman kai ake da ita shin wai ke hanne ba ki da hankali ne kina ɗauka cewa duk mutumin da yake wata ƙasa ba nan inda muke ciki ba shine mutumin arziki ƙasar wajen banza? Ni ba haka nace ba. Kuma da kike cewa wani wani wani neman kai, ni neman kai nake da, da Zainab. Dalili shine duk mutumin da ya haifi ya ta kai munzalin da Zainab ta kai, bai yi neman kai da ita ya haɗa ta da wanda ya kamata aure ba, ai ba mutumin arziki ba ne. Gaskiya ne. Kin san dai ba za mu jiƙa ta mu sha ba, kuma ba za mu ci gaba da zama da ita a gida a haka ba. a jira ya zo to to ban gane yanzu zauna zan yi kullun ki gaya min cewa sai gobe sai gobe sai gobe ni yanzu kin ga shi wancan yaro ne mai hankali mai ibada mutumin arziki kika kukkushe shi saboda ke abin da yake ranki abin duniya ne kurin a ranki shi kuma yaro ne mai fahimta yanzu wannan da kika karyar bai zo ba shi kuma wancan bai zo ba amma shi ni ne na tokare shi domin inda na ce ya zo zai zo din kuma yanzu in ce masa ma ya haƙuri zai haƙura tunda dama ni ne na kai masa ta yi dama talla aka kai tuwa yi ai tallan ba haram ba ne. in dai mutumin arziki za ka yi wa talla nawa aka kawo nan gidan kika siya kuma ni yanzu tallan ma na fi so wannan yarinyar kafin Allah ya kawo lokacin da za a mata aure ta koma wannan toye-toyen auren in an yi sa'a a nan wani mutumin arziki ma sai ya ganta duk wanda ya ganta tana tura awar ai ya san cewa yar mutanen arziki ce idan ta zo gidansa ba za ta ringa dora masa wasu nawaye da bai kamata ba kuma eh haram ne to sai me ni dai kawai a hakura in zo din tukunna ni ba ka ga duka na yana ciwo ka duk ka takura min ka uzura min ka sa ta a hakura yaran nan yanzu tukunna in ba ta kasance ba sai ka ci da abin da to ba haka kika ga yan bajiya kuma yanzu kike sake gaya mu to an ga jan hakuri ne yasa an gozo mutuwa me aka samu ko ba haka ba a jira a gani mana muna ainihin matukar girmama lokaci gaskiya domin lokaci a gurin ɗan adam abu ne mai daraja mutane ne ba sa gane ni kwa na yanzu fita za ka kenan eh wato yanzu ai zan ainihin yi azama in je masallaci in kira sallar la'asar idan na je masallaci muka idar da sallah mm. daga nan kuma sai ainihin tafi ainihin shago eh insha Allah don haka kamar yadda aka saba da Allah kar a gajiya a ci gaba da yi mana du'a'i ana faɗa wa Allah ya kawo alkhairi? ai addu'a kullum a cikin ta nake kuma kullum ine maka addu'a idan ka je ka gaishe ta wace sallar ita ma gaisuwa ake mata ai ka san inda nake nufi ka ɗora hula a gaban goshi kamar gaske ka san inda nake nufin ka gaishe ta bera ai to ta ce ban gaisar haka ya kamata ki gane ina gode Allah da ya wadata ni da ke kai kai ne malam ka gane ka dai ji tsoron Allah a rayuwarka Allah malam ka ji tsoron Allah bera ai Ni fa yanzu abin da nake so ki fahimta, kimarki da mutuncin ki, kullum ƙaruwa suke a idona. Yanzu haka tun magana da kika ainihin bani shawara ta kwanakin baya, take ta ainihin min kai kawo a cikin zuciyata. Ya wace rana malam ya ɗauki shawara ta? Ina jin ka. Shi yasa yanzu na shirya idan muka idar da sallar la'asar na je shago zan zauna in nitsu in ga wace alƙibla shago ya fuskanta. in ga ina yayi daidai da za a iya kasa kayan miya kamar yadda kika bayar da shawara <laughs> Allah nan ka ji tsoron Allah a rayuwarka ka ji tsoron Allah wato lokacin da na baka shawaran ka rika sai da kayan miya ta kai da ni yanzu ba kananan yara ne suke zuwa siyan kayan miya ba zawarawa ba ta aure zaka je kana kasa kayan miya subhanallah subhanallah ni kai ka faɗa da bakinka eh dara atu ki kyautata zato na faɗa miki ina kimanta shawara ki. tun daga ran da kika bani shawara wani abin mamaki da na kwanta bacci har mafarki ne waje ya haɓaka al'umma sun taru yara sun yi do ana bani albasa bani attarihu bani alayyahu gididdiba min kabewa ina ta tara yan canji na zo miki cike da kuɗaɗe ina malam yake sai da kayan miyan ma yanzu na fasa ba na so inda ni na baka shawara ba za ka sai da kayan miyan ba limaza fa'alta zalika ya bara'atu shi kenan babu wani abu da zan yi na alkhairi sai kin kushe shi wannan ne alkhairi ani na kawo shawara sai da kamiya to yanzu na ce na fasa ba za ka siyar ba bara'atu ba fa zai yi in zauna haka babu ainihin sana'a ba tunda kina aibata ainihin sana'a ta wacce muke nema daga Allah ya kawo mana masu bamu kuma zan zuba kayan miya shi ma ba ki so so kike in koma ɗauke-ɗauke? ni ba zan so ka rika yin sata ba ba zan so ka rika yin sata ba amma malam a rayuwar ka ji tsoron Allah ka bani da ni da kai mu huta a cikin gidan auren mu mana kai kenan ko da su kowane tsirfa daban da na wuce ban gama kace wacce wuta ba wata sai ta taso mu haka zan dinga yin rayuwa da kai a cikin gidanka yau fari gobe baki in ka wuce titi mutane suna akara makalla ni kuma a gida ka zama mun akara bukalla bere aitu yanzu na fuskanci ke gaba ɗaya ba za fahimce ni a daidai ba a bai bai kike kallon al'amura na to abin da nake so da ke yanzu mu tattara al'amuran nan mu miƙa ba Allah lamarinsa idan kayan miyan nan shine fi alkhairi Allah tabbatar in kuma zaman shago ne ɗalibai mabukata su so Allah ya kawo ai ni ji da malamari na ga Allah na miƙa shi amma maganar sai da kayan miya da kake tunanin zakai ni ba na so a batta kawai Allah ya kawo wata sana'ar amma a batta ki gane fa mafarkin bayin Allah gaskiya ne haka malamai suka ce ru'ya na haqqun ina bayin Allah mafarki na ga abin alkhairi a malam Allah dai da zuciya yake amfani Allah malam Allah dai da zuciya yake amfani a haka ba atu ba za a bar ni in sake ba Ni kai ba za ka bar ni na sake da ni da kai a cikin gidan auren mu ba Shikenan zan ainihin fita Allah ya tsare Ayi dai du'a'i Ina yi Ayi kuma 'yan dabaru da Allah dama ai sai dai ka ce hakan tunda baka san ka fita kamar namijin kirki ya je ya nemo ya dawo da bakan leda ba da ka fita zungui zungui haka zaka dawo sunkui sunkui bai da mu da fara da zarar an fara kayan miya da da shuɗiyar leda zaki gani insha Allah sai na haka ka iya ka ɗauki kwankwaso kamar na kura ka gaba kullun aikin ka kenan kullun aikin ka kenan ayi yan dabaru ayi ka zo ka fi ci a cikin gidan to gwangwani uku yau zan dafa daga safe har rana har dare wayya na ganka a nan a zaune ka zo ka zauna a kan rijiya sai wani kwafa kake yi ranka a ɓace me ya faru ne haka zura raina a mugun ɓace ki mutanen nan sun kula da ni fi lahi. mu haɗa harka da ku tsawon lokaci ana ta sarana rana ta sarana rana kuma zo mi zama na musamman da su a ga gama komai kuma kawai a zo ce da ni wai kuɗi na ma ba yanzu ba sai nan da wani lokaci gyare na ba zai ɓaci ba duk da na san na fi ƙarfin kuɗin nan miliyan sittin a guri na ba na abu ce amma dai kuɗi na ne ina da bukata kuma ko dan ke zan so a ce abubuwan nan sun kankama kama musamman in wafce wani bangare a ciki ke ma dai ki dai fara jin nauyin dai miliyoyin nan ke ma a ce na ke ne ko ba kama kullum su dinga saka alkawarin za a bayar za a bayar har yanzu mun gashi da gafara sa mu ga kafu ba sa suka ci ba a da abokin cinikayya da kotun san kai su in kai karar su to amma yanzu da zarar ka ce ga zance ga magana kai wani abu da zai zama to eh, ka zo ka bata da shi to sai a bata sunanka dukkan rabuwar kamfanonin da ake mu'amala shi kenan sai ne da kai sai a ce a kai rigima ake da kai baka jira baka hakuri baka kaza kuma daga lokacin zarar da zafa ga cikin masu karamin jari shi ga zai yiwa shi kenan to ni unguwa na zan wuce Allah kiya wai ni dan Allah in za ni unguwa da na ce maka na tafi sai ka ce to sai kin dawo sai kin dawo kai dan kishin nan ma da maza suke nuna wa matansa kai in za mu fita unguwa baka nuna kishin ka a kaina zuwaira wanda ya bayar ai ne zai tsare ai wanda yake bayarwa a gidansa shine yake da damar da zai ce ya yi doka ya hana yi kaza kar yi kaza ya ce yi kaza ai kaza kaza ke ba kike yi daga lokacin aure na da ke zuwa yanzu dukkanin hirin da gidan nan ke kin ga in ba karfin biyayya da kuma kin san waye ni ba ai da ke zaki da kafa dokoki na zo in na miki matakai ki zo ki fushi zo ya rashin ki a gidan na ni da tashin hankali ko ba ka ba kuma ni ba da damuwa na san wani abu da zai je zuwa na san zaki tsare mutunci na ko ba ka ba yanda na fita nake wa matan nan kallon da su dusu suke min da fokasin ke ma na san ba ki kallon namiji me za ki gani a wani namiji in kin fita me zai daga miki hankali eh? ni kuma wa zan kalla a waje ni da nake da kai alhaji kamani wa zan kalla a waje kai ba na da maza duk wani namiji ma a banza nake kallon sa ni da nake da kai gurin ka kullun ka je ka karbo ka kawo mana cikin gidan nan dan ma har yanzu mutanen nan sun mana bukul sun mana hasada sun kisa hada kan kudin nan su baka ko butun nan ma nan san wace.

ba wani abu ba ne, so nake a gyara ka gani yanzu inna idan na gaya mata gaskiya ba ta ɗauka amma kai idan ka je ka same ta ka gaya mata na san za ta ɗauka ka je ka gaya mata gaskiya tsakani da Allah agogon da suke domin ba na jin daɗin a ce kullum ana rigima a cikin gida in an yi yau a yi gobe kuma duka akan abu ɗaya ga yanzu fa haka ta zo ta samu ba aka je ta samu ba take gaya masa wai saurayin zi ya zo da dalliliyar mota yanzu dan Allah a cikin surbuƙiyar unguwan nan ina kake ganin mota za ta shigo ina ne wajen shigowar mota a cikin unguwa ke taimaka ƙarya kenan ko ni ban ce taimaka ƙarya ba to me kake nufi da haka abin da nake so ka gane ka same ta ka gaya mata gaskiya kaga idan ba ya gano zancen nan na rantse da Allah ran kowa sai ya ɓaci a gidan nan kaga kuma ba daɗin mu bane a ce mu kullun ana fitina a cikin gidan mu kuma wai iyayen mu ne suke yi kaga ba daɗi kaga ma na ce ka gama to wai bari ma in tambaye ka wai maganar wai saurayin zai ya shigo unguwan nan ya zo ya fita dole ne sai baba ya sani baba fa kaffa kamanta cewa in ya tafi masallaci wajen awa uku yake bai dawo ba kuma maganar wai in je in sami inna wai in ba ta shawara kana nufin inna dai ba hanya mai kyau take kai ba kenan ko za ka ɗora ta hanya mai kyau to bari ka ji in gaya maka wannan cin fuskar taka da rashin mutuncin naka da rashin girmama mutane da kake yi ya fara isa ta maganar inna abin da inna take take yi wanda bai dace ba da wanda ya dace mahaifiyarka ce in ka ga dama ka bi ta in baka ga dama ba ka je ka nemo wata uwar a duniya ka bi ta ko bari ka ji in gaya maka ina so in gaya maka abin da baka sani ba kai yaro ne abin da babba ya hango yaro ko ya hau dala da goron dutse ba zai hango sa ba kuma ina so in gaya maka wani abin da baka sani ba ka gani nan wallahi daidai da minti ɗaya ba na so in ɓata wa inna rai kuma duk abin da inna ta ce a a gidan nan ina goyon bayan ina ɗari bisa ɗari kai in ta kai ta kawo mako ni zan iya bin inna kai gabi baban naka ya je in ya gama limancin nasa sai ka ɗora ba haka ba ne ni ne ma za a kira a matsayin masoyin inda kuma mai mata biyayya domin kai ba biyayya kake mata ba in dai har zaka ga mahaifiyarka ko mahaifinka akan hanyar da ba ta daidai ba ka bi shi ai wannan ba soyayya ba ce ni a gani ni da nike nuna mata gaskiya kuru-kuru ni ne masoyi na gaskiya kuma ni ne mai mata biyayya kuma kai ma nake baka shawara da ka shiga cikin lamarin nan mu zo mu ci gaba da bata shawara gaba ɗaya mu har Allah ya sa ta ɗauka kai ne babban munafiki tunda duk wata fitina da take haduwa a cikin gidan nan kai kake haɗawa abin da da abin ba a yi ba kake kwashewa ka je ka gaya baba to na gano ka bari ka ji in gaya maka na rantse da Allah duk wannan abubuwan da muka yi da kai sai na kwashe na gaya inna kuma wallahi zama a gidan nan ma sai ya nemi ya gagare ka wallahi balantana wai abin da zaka ci kaga ka fita daga harkata idan ka na rantse da Allah gaisawa ma zamu mu daina yi da kai zan wuce ka wuce Allah na gaya maka ba na so taɓarɓarewar tarbiyyar gidanmu ta kai har haka a fara shiga tsakaninmu da kai amma ni dai ba zan gushe ba har sai na tabbatar da cewa ka ɗauki gaskiyar da nake gaya maka kuma ita ma inda ta ɗauka. Allah kar mu kalla tambaya nake yi. Wani wai shi Malam Zakariya. Na'am Malam Zakariya. To Malam Zakariya. Eh. Shi nake nema. Na'am ai ni ne ni ne. Ah. Are lafiya da ko? To ai da alama matan da ga kamala kanan ga Irami kuma karatiya. A kar mu kalla yaro ta matsala ce take tafa da ni. Wato mutane sun san su ci kuɗinka su amshi kayanka ka biya musu bugatu amma kai kuma idan taka bukatar ta taso wai sai a dinga yi maka yawo da hankali a dinga nuna maka abubuwan ma ba za su yi ba sai su ainihin yi tutsu da a karam kallahu ba sai mun shiga ba ba matsala na zo ne ko a tsaitsaye ka bani yar fatawar da zan tafi in dogara da ita abubuwan su wuce a karama kallahu wato mace ne na aura muka rabu da ita wato na sake ta to shine na sa ta je ta aure ta dawo saboda an aure ta amma kuma duk wurin da na je sai a dinga mun yawo da hankali wannan malamin ya ce mun sai ta idda wannan ya ce ai sai an yi waye sai ni kuma gaskiya sauri nake a karma kallahu ina da uzuri ne akwai inda nake son tafi da matata zan dan iya tafiya ne kuma da matan nake bukata ne dan uwa idan na fahimci bayananka kana nufin da sanin ka ta auren ko kuma ware da gaske ni na sa ta yi saboda in dawo da ita to magana ta Allah dan uwa wannan al'amari ku bai hau kan layi ba ya za ku ainihin rinka keta hududun layi wurin kisan wuta fa kenan kwarai da gaske na tambaye malamai akwai malamin da ya ce min in je in yi ba komai ba abin da zai faru Ashe, ashe, me yasa duniya ta zama a haka mutane su sauka daga saiti na shari'a ita fa shari'a ba san zuciya bane to a karma kallahu da yadda zamani ya zo aka ake bin sa mafita ake nema ko aka bari in kuma ana buƙatar mafita sai a lalace subhanallahi ba lalacewa bane mafita ake nema karma kallahu na zo ne ka bani yar gurguwar abin nan fatawa mai sauki mai sauki nake so akan wannan lamarin nawa in je in yi abin da zan akar maka lawo shine musabbabin zuwa na wajen ka gaskiya a wajena ba za ka ainihin sami kofa ba domin ba zan ainihin taimaka maka a ainihin keta hududullahi ba idan ana neman mafita ba zance ne na keta wududillahi ba mafita ake nema kai ana neman mafita akal mukallau da haka fa na zo wajenka ya ilahi ya kuka zama haka nan fa aka samu wata shakiyiya ta zo ta min irin wannan daɗin baki ashe ashe ita ma auren kisan wuta aka yi daga yin aure kwana biyu ta hura min wuta sai da abin ya batse subhanallahi to akal mukallahu abin kuma yana faruwa akan ku bare kuwa to wace ce wannan kuwa wata baiwar Allah kamila ga sunanta kyakkyawa amma bata amsa sunan ba sunanta muslima wa ka ce akar makallahu muslima malam to ai kai ni sai yanzu ma na fahimci yadda abin yake subhana subhanallah kar makallahu subhanallah kai zakari zakari haka gaya ba Allah da kan yanzu na daina ce maka kar makallahu sunan ka zakari ko kuma in ce zakarai ba zakarin ba zakariya wato na fuskanci gunda matsalar take wato ina tunanin ma kai hana ta ta koma gida na kenan ko ni kware da gaske babu hannuna cikin wani al'amari dan uwa to ni ne mijinta na'am ga shagon nan da kake zaune na'am wannan gidan to gidan na yaro na ne zan sa a tashe ka sai ka zama baka da tsuntsu baka da tarko kuma zan buga ma sharrin da daidai mu ruwa ma zulu da yi sai ka kasa shakar maka lawo subhanallah dan uwa kar ka zama abokin shaidani mana ni na fi ma karfin abokin shaidani yawa bangaren ne ko Allah ba wani abin da zaka kira Allah na san Allah duk abin da zaka kira kar maka lawo ka gaggauta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 wani abin kai ci ba fa kowa bane mijin musulma musulma musulma dai ta waje na ka fi sarki a gurina ka fi duk wani mai mulki da mukami a duniya ta ke ce ta farko ke ce ta gashi a cikin zuciyata kar ka manta da ni ina masoya ga dama gare ku